An ƙaddamar da aikin ba da allurar rigakafin cutar shan inna karo na biyu a cikin wannan shekara a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Hukumomi a matakai daban-daban na ci gaba da ɗaukar matakan ganin an kawar da cutar ta shan inna a Najeriya. A masarautar Lafai ne dai aka ƙaddamar da ba da rigakafin a wannan karo. Mai martaba sarkin na lafai Alhaji Umar Bago ya yi kira ga jama'ar masarautar da su baiwa ma'aikatan foliyan haɗin kai. Abin so dai mu rubu wannan ciwo na sha inna, kuma ba za mu ya rabuwa da ita ba sai kowa da kowa ya bada haɗin kai. da mata ne da maza ne da magidanci ne da bako ne da ɗan gari ne kowa ya ba da hadin kai a ga cewa wannan ciwo mun rabu da ita a Najeriya saboda ina kira ga kowa ya ba da hadin kai. An dai horar da ma'aikata da za su yi aikin ba da rigakafin shan inna domin ganin an yi aiki mai inganci, in ji daraktan shirin polion a jihar Niger, Dr. Yabagi Aliyu. Kuma kamar yadda muka saba kafin mu yi immunization plus day, mukan horar da ma'aikatanmu kuma mukan dan eh, gaya masu su yi macroplan kuma sai su yi macroplan na san eh, wuraren da za a tafi yadda za a tafi mutane nawa za su tafi magani ko nawa za su tafi saboda haka mun a shirye muke kamar yadda muka saba yin igantacce eh, immunization plus days muna fata ma wannan karon za mu yi tagantaccen A dangane da wurare da ke da matsalar shiga ga masu aikin rigakafin saboda dalilai na ruwan fadama da tsaunuka da ma rashin kyawun hanya, shugaban kwamitin yaƙi da cutar shan innan da gwamnatin jihar Niger ta kafa, kuma mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibeto ga abin da yake cewa. Amma matsalolin da muke da shi ne akwai wuraren da yake suna da wuyan a cin masu. musamman inda yake akwai tsaunuka da sauransu ba hanyoyi ko kuma inda yake yanayin ruwa domin saboda suna gehen ruwa ne ko kuma suna kafin a kai garin sai an ƙetare ruwa to duk wannan mun ɗauki mataki na cewa waɗanda suke gudanar da wannan aiki tunda su suka san wannan yanda yanayi yake to sun ɗauki matakai ko da ma a hau kekuna a hau dabbobi ne a kai inda mutane suke daga ranar asabar nan ne dai wato ɗaya ga watan uku za a fara aikin har ya zuwa talata hudu ga wata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.